yau laraba 28 ga watan Al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 daidai wanda daidai da 11 ga watan mai 1999 a sheikh ali hassan ali abdulhamid al asari a cikin wannan littafi nashi mai suna ahkamul idaini fi sunnatul mutahhara yace khamisan abu na biyar daga cikin jerin abubuwan da mutane suke aikatawa munana a lokacin bikin murnar idi tabarrujin nisa' fitar mata fitar da yake ba a tsari na addinin musulunci ba wa khurujuhunna ila al-aswaq da kuma ainihin fita da suke zuwa kasuwanni wa ha da waɗansu wuraren daban kamar zuwa ainihin wato harkokin picnic ko zuwa ainihin al'amuran da suka shafi tantuna da makamantan haka malam yace wa hadha muharramun fi shari'atillah wannan haramun ne a cikin shari'ar Allah yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa qarna fi buyutikunna mata ku zauna a gidajenku a ɗakunan aurenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku rinka shige da fice irin shige da fice na zamanin maguzawan farko ma'ana ku fita babu kan gado ko kuma ku fita ba tare da shiga irin wadda shari'a ta ce ba wa akinna salata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka ma'ana Allah madaukakin sarki ya umarci mata da al'amuran da suka shafi kyakkyawar hudda dangane da zamantakewar aure da kuma kyautata ibada kamar sallah da zakka da makamantansu wannan aya ta zo a cikin suratul ahzabi aya ta 33 wali qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma har wayo yana daga cikin dalilan da malam yake tabbatarwa gani da fitar mata din nan ba kan gado cewa ba daidai bane yace haka saboda magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi yace sunfani min ahlin nari akwai nau'in mutane guda biyu yan wuta ne kai tsaye manzo Allah ya ce ‘yan wuta ne nau'i biyu ‘yan wuta ne daga cikin mutane lam arahuma ban taɓa ganin su ba ma'ana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ainihin irin mutane babu su sai malam ya dige dige guda uku ishara akan ya yanke farkon hadisin ma'ana ya yanke kashi na farko kamar yadda na fara faɗa mana jiya shine kashi na farko din su ne wasu mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya za a samu suna yawo da bulala ko da sanda suna ainihin dukan jama'a ba dan komai ba sai dan zalunci manzo Allah ya ce waɗannan yan wuta ne wa nisa'un kasiyatun ariyatun da kuma wasu mataye waɗanda suke da tufafi a jikinsu shine kasiyat ga tufafin sun sanya amma kuma ariyatun duk da haka tsirara suke domin tufafin bai suturta al'aurarsu ba ma'ilatun waɗannan mataye ainihin wato suna tafiya suna karkacewa kuma kuma karkatattu ne gashi a ƙasa ya fassara ya ce ma'ana za'ighatun an isti'mali fa'ati Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan irin mataye karkatattu ne daga ainihin yi wa Allah da'a wa ma yalzamna wa ma yalzamuhunna min hifzul furuji sa'annan kuma karkatattu ne daga kiyaye abin da ya lazimce su na tsare farjin su ba su tsare farjin su ba su da kan gado gashi nan duk inda ka gan su kawai yadda ka san akuya ta fi su daraja a shirye suke duk inda suke da a neme su da zina a tafi da sunan take a yi zina din da su malai yace ka karanta littafin nihaya an nihaya fi garibil hadith a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari uku da tamanin da biyu to sai mu koma kan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa ru'usuhunna kawunan waɗannan mataye ka asnimatil buht kamar ainihin wato tozo ne na ainihin raƙumi wanda yake bakati wato raƙumi wanda yake da tozo biyu gashi a ƙasa ma ya fassara wannan kalmar yace qala al-qadi iyad al-qadi iyad Almaliki mai littafin ashifa al iya malamin hadisi ne daga cikin malaman fiqhun malikiya amma abin mamaki kuma ya zo ya rubuta littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wato littafin da zai warkar da kai game da sanin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya cika littafin da hadisan ƙarya da tatsuniyoyi da abubuwa na ɗirkaniya da bankaura wanda yake kashi hudu daga cikin abin da ke littafin zaka samu kusan haka ne kamar kashi ɗaya cikin biyar ne kawai abubuwan suke daidai amma littafi ne a yadda ya tsara shi da manufar littafin da babukan da ainihin littafin ke ɗauke da su abubuwa ne masu gwanin ban sha'awa amma irin hadisan da ya rinka kawowa da irin wasu kisoshi da ya rinka kawowa a ƙashin gaskiya malamai sun yi kyamar wannan kwarai da gaske ka karanta littafin sero a alamin nubala na al zahabi da ya zo tarihin alqabi iyad ya ce alqabi iyad malami ne wanda yake na hadisi amma ta yaya aka kuma ya zo wajen rubuta wannan littafi a shifa ya cika shi da irin waɗannan hadisai waɗanda suke cike da tsirkaniya waɗanda ba su inganta ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to alqadi iya yayi littafi wanda yake yana fassara ne dangane da wasu kalmomi da suka zo a cikin ainihin sahihul bukhari shine mala yace ka duba wannan littafi fi masharikul anwar sunan littafin kenan masharikul anwar ala sihahil athar a cikin juz'i na farko shafi na 79 dangane da kalmar al-bukht din nan da yace sai yace hiya iblun wasu irin raƙuma ne ghilazun masu kauri zaka gansu zatu sanamaini suna da tozo guda biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kawunan irin waɗannan mata da haka wa ma'anahu wallahu alam alqadi iyad yace ma'anar wannan Allah shi yafi sanin daidai amma ni abin nake fahimta annahunna yu'azzimna ru'usahunna bil khumuri waɗannan irin mata ya ainihin wato za su girmama kansu ta hanyar ɗaura kamar ɗan kwali ko abin ado da za su ɗaura ma'ana kamar ɗan kwali wanda za su sa ya rufe kan nasu amma kuma sai su sa shi sai ya tudu har ya zan ya karkace shi alqadi iyar abin da yake fahimta kenan domin a lokacin alqadi iyar irin waɗannan abubuwa na kona kai da karkatar da gashi ba su zo ba sai ya dubi ma'anar hadisin da abubuwan da mata 'yan iska suke a zamanin shi shine irin yadda za a sa gwaggwaro kaga an karkata shi haka kamar jirgin sama zai faɗi ma'ana sai kwatanta abin da kwatankwacin haka wa yukawwirna shu'urahunna sa'annan kuma su rinka ainihin wato lankwasar da gashin su gefe guda wala yaghdudna min absarihin sa'annan kuma ba sa rintse idanuwansu daga kallon mazajen mutane yace to irin waɗannan mataye ne to ne sai yace ru'usuhunna ka asim ka asnimatil bukht kawunan su kamar tozon raƙumi alma'ila raƙumi wanda yake mai tozo karkatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yadkhulna aljanna waɗannan irin mata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kuma ba za su shanshani kanshin aljanna ba ma wa inna riha hala tujadu min masirati kaza wa kaza alhali kanshin aljanna ana jiyo shi tun daga tsawon tafiya kaza da kaza a wani hadisi sai fassara ma'ana gwargwadon ka kai shekara ka kai aljanna da shekara ɗari biyar a ƙasa to ana jin kanshin ainihin wato aljanna amma su irin waɗannan mata da irin waɗancan mutane masu yawo suna bugun mutane da tsumangiya manzo Allah ya ce ko kanshin aljanna ba za su ji ba balle su shiga Allah ya kiyaye akhrajahu muslim al imam muslim ya fitar da wannan fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a lamba hadisi na 2128 da kuma lamba hadisi na 2856 da lamba hadisi na 52 wa Ahmad hakanan al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 223 da kuma shafi na 356 an Abi Huraira daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda jama'a idan ba a manta ba a jiya da muka ainihin taho kan wannan matsala sai lokaci ya kure mana wannan matsala dangane da ainihin fitar mata a ƙashin gaskiya matsala ce wadda take mai matuƙar muhimmanci wadda musulmi ya kamata su zama akan basira dangane da ita matsala dangane da fitar mata ɗin nan nasara ya kawo karatu irin nashi da addini irin nashi a ƙasar nan kamar yadda na faɗa a jiya ba zai baka karatu irin nashi ba sai ka bi ɗabi'a irin tashi sai ka bi addini irin nashi sai ka bi harshe irin nashi to abu mafi sharri shine jama'a muna zaune muna musulunci muna sallah muna salati muna jiran karama ko babbar sallah ta zo a hau idi a fita da ado irin na shari'a amma turawa suna can suna da tattalin wasu mutane waɗanda suke musu nazari da bincike dangane da menene ke gudanuwa a ƙasashen musulunci saboda haka ku kuka gafala game da su amma su suna nan suna faɗake game da ku suna da mutane waɗanda suke orientalist wato mutane ne waɗanda yake an shirya su ne musamman don su rinka ba da muhimmanci akan mai ƙasashen musulmi suke ciki yaya za a yi a ɓata tarbiyyarsu a garin nan sai da aka samu profesa aka aje shi a jami'ar ahmadu bello aka aje shi kuma wuri mafi haɗari ya tsawon lokaci yana karantar da ɗalibai ɗalibai waɗanda kusan a ce sun fi muhimmanci ga tsarin rayuwar ƙasa yana karantar da su irin ainihin darussan da ake da matukar bukata a kowane bangare na kasashen duniya ba komai bane kuwa shine shari'a amma kuma wannan professor sukutun da guda ya zauna kasar nan ne musamman ba dan komai ba sai dan ya bincike a kan musulmi hausawa da musulmi waɗanda suke fulani da musulmi nufawa da bari bari yaya za a yi a san yadda za a bullo a karya ƙashin bayan musuluncin waɗannan ba wani mutum ba ne wannan shine Professor Abdulrahman Doy wasu ku sun san shi ya zauna a nan faculty for Islamic abin studies da wato faculty for abin law SILS Center for Islamic Legal Studies Center for Islamic Legal Studies Abdulrahman Doy din da ka sani professor nan da ka sani to na daga cikin mutanen da yake Yahudawa suka ɗauki nauyin shi sai da ya zauna a wata jami'a ƙasar Yarabawa ya ɗibi tsawon shekaru kusan ko fiye da shekara ashirin sa'an nan kuma aka tunkuɗo shi ya zo nan jami'ar ahmadu bello ya zauna kuma a cibiyar karantar da shari'ar musulunci to wannan ainihin irin haɗari wajibi ne musulmi su lura da shi shi yasa kuna zaune sai kawai sallah karama ta zo sai ku ga an shigo da ku wani irin yayi ba ku san san da aka kintsa aka aka yi irin wannan ɗinkin irin shi za a yayi ba yayanku ƴan mata yayanku samari kai tana nan ka samu dabjejiyar riga za ka sa da naɗi ɗanka yana nan ya tattali wani irin jeans ya tattali wata irin t-shirt ƙarka ta tattali skirt ta tattali wani kwankwame man takalmi gashi nan tudu guda kana fitowa da babbar riga su kuma ba ga sun fito da wannan shi yasa ana bikin sallah ana zikiri ana tabbarbari su kuma music suke sha sun aske gemu ita kuma ta kone kanta ta fito da shi waje siffa dai tamkar ka ce coci ake yi kai ka ce wani wurin coci ce wato kiristimeti ce ta haɗu da ainihin ranar babbar sallah ko ƙaramar sallah ‘ya'yan musulmi ne amma suna wakiltar shiga irin ta kiristimeti iyayensu kuma suna wakiltar siffa shiga irin ta addinin musulunci wannan ba komai bane irin ainihin wato kaɗan ne daga cikin sharrinsu sannan na daga cikin abubuwan da ke faruwa cacis cacis da ke ƙasar nan sun sa ido akan musulunci da addinin musulunci duk yadda ku kuka ɗauki al'amuranku ba mai muhimmanci ba ne su kuma suna ganin al'amarin nan naku da kuka rena mai haɗari ne a kansu shi yasa duk yadda za a shiga a fita suna nan da wakili a cikinku makaranta kuka buɗe private school za su yi ƙoƙarin su tunkuɗo wani malami ko da ƙwaya ku daure ku ɗauke shi aiki zai ta musu zai ta muku ladabi ya muku duk abin da kuke so ya iya karatu ya iya komai yana jan 'ya'yanku a jika don me don a riƙe shi shi kuma yana nan yana bincika sirrinku game da wannan makaranta da kuka buɗe game da wannan kamfani da kuka buɗe game da wannan ma'aikata harkar kasuwanci ce duk abin da kuke yana nan yana kai rahotanni zuwa ga cocinsu to ya za a karya kashin bayan ku ko akalla ko da ba a karya kashin bayan ku ba a san sirrin ku shin kuna da wani ainihin manufa a kansu su kafirai don su sanya za su su kare kansu ko kuma ya za su su lalata wannan manufar taku to na daga cikin irin wannan kamar yadda na fara faɗi jiya cewa lokaci ya ƙure sai a turo arne sai ya zo sai tsakiyar anguwa sai kaga arne ya bude chemist ku ba ku da kuɗin buɗe chemist ne kullum musulmi sai su wa kansu jabahi duk matsala ta taso su ce su ba su da kuɗi su ba su da kuɗi kuma kullum matsala ta tashi ku da kanku in ana alfaharin wadata kuna cewa kun fi arna kuɗi arna da kansu sun yarda cewa musulmi sun fi su kuɗi amma je ka dubi abin da ya shafi harkar chemist harkar spare part na ainihin motoci ko na mashin ko na menene ka je ka gani kai karamin takadiri ma abin da ya shafi siyar da littafai bookshop ko kuma stationaries dan abubuwan da za dan fensirin rubutu da shafina zaka ga duk su suke kula da waɗannan abubuwa harkokin da suka shafi electronics suke sayarwa suke sayar da kayan gyaran su to ana nan sai ya zo sai ya tsafa ba zai ji kyamar ku bashi daki ne dakin ƙasa ya san yana wa cocin shi aiki ne je ka kusan babu wani ƙauye da ke kasar nan Najeriya ta arewa sai ka samu duk yadda ya kai ga surkuki akwai wani kemis na arne a wurin to na daga cikin hadarin da ya faru a jigawa state a wata karamar hukuma irin wannan arnan ya lallaba ya lallaba ya lallaba ya samu wata kyakkyawar bafulatana ya lalata kanta game da addinin kirista tewa ainihin mijinta bore kuma ya aure ta kuma liman ya daura mata aure liman gatan gawa gatan arna imana liman ya ɗaura mata aure abin mamaki a nan jigawa state ya lallaɓo arne ne ya kafa kemis da haka har ya samu ya yaudare wannan bafulatana ya kiristantar da ita sannan ya azama akan zai aure ta tewa danginta ta waye kuma limamin wannan garin shi ya ɗaura aure. a nan jigawa state aka yi haka to wane irin magani ake siyar muku baka sani ba wace irin allura ake muku baka sani ba baka da lafiya kawai sai ka je wurin shi shi zai baka magani gaba ɗaya harkokin lafiyar ku suna hannun arna kowace irin cuta ce ba kanjamau ba ai za su iya saka muku tunda ita kanjamau din shiga aka yi ɗakin bincike aka kirkiro ta kirkiro ta bai yi wuya ba sai saka ta a cikin ainihin magani a tsura wani ya kamu da ita abu ne mai sauki maganin nan ya ƙare aiki bai ƙare aiki ba sai ka samu ƙauyen dama ba su yi boko ba maganin nan koda ya ƙare aiki 1997 sai a siyar musu a yanzu 1999 ba abin da ya shafe shi ya san ba 'yan uwan shi ne. sannan maganin nan idan sule biyar ake siyar da shi to zai siyar da shi kamar naira ashirin ko naira ashirin da biyar sannan yana nan yana bincika sirrin ku game da addinin ku game da harkokin rayuwar ku game da komai yana kai rahotanni a coci babu inda ba su da haka a ainihin Najeriya ta aurewa duk yadda ƙauye ya kai ga surkuki za su haƙura su zauna saboda su ne wa cocin su aiki amma nan aka kwashi matasa aka kai su Abia State daga nan Kaduna aka tafi aka je aka kai su Abia State su je su zauna domin da'awa wa addinin musulunci suka ce ina za su iya zaman wannan ƙauye haka ƙauye ba wutar lantarki babu ruwan famfo a yayin da su kuma waɗannan arnan za su zauna a naku ƙauyukan babu wutar lantarki babu ruwan famfon za su haƙura duk da wahalar haka za su haƙura don me sun san suna aiki ne wa addinin su amma kai ba za ka yi wa addinin aiki wannan arne ya ɓata tarbiyyar 'ya'yanku. zai fito da asuba sai ratiyo tawul a wuyan shi da gajeren wando yana fito zai yi buroshi yaran ku suna nan suna sha'awa irin wannan shigar tashi wata ran sai kaga ɗan gidan limamin garin sai ga shi ma ya sawo gajeren wando ya fito saboda irin waɗannan ɗabi'un suna da ban sha'awa ga yara ana nan kuma sai ya tafi ganin gida ya tafi kirsimet ne ko ya tafi ista ne sai ya taho da wata yarinya ga ta nan kyakkyawa jazir da ita a matsayin kanwashi zai taho da ita a matsayin farkashi zai taho da ita sai su yarjejeniya zai taho da ita za ta zo ta rinka ainihin karuwanci tana kawo mishi kuɗin a wannan lokacin yana cin riba biyu tana kawo mishi kuɗin ƴaƴanku ƴaƴanku ne za su neme ta sannan kuma tana ainihin ɓata tarbiyyarsu fita tsirara su ba haramun bane a cikin addinin su a cikin ɗabi'ar su domin su tsirara suke yawo fitik bature ne zo ya sa musu gajeren wando da guntun siket mu ko tuntuni muna da gara da jamfa da wando da doguwar rigar mu to saboda haka duk sa'an da ta zo kasar ku ba za ta ce ta zo ƙasar ku bari ta canza irin ɗabi'ar ku irin ɗabi'a ta bi ku ba ba zai yiwu ba tana nan akan ɗabi'ar ta ta samu ɗan yadi ɗan ƙarami haka shine step ɗinta duk ta fitar da ta waje sannan yan riga ga ta nan za ta dinka ta a kwanga hammatatta ana iya ganin nonanta ta ta hammatatta riga ce rabin yadi haka za ta fito tana yawo yaran ku wannan ya gama sakandare wannan bai da aikin yi wannan ya an kore shi a irin wannan halin za su zo suna wawa su wannan yana son ta wannan yana son ta wannan yana son ta za ta haɗa samarin ku kamar guda biyar ku ne ƴaƴan anguwar da wace irin cuta ta iso garin nan da wace irin manufa ta zo garin nan su dai sun ga yarinya jazur suna santa za su afka suna neman ta da zaran wannan ya gane wannan na zuwa sai su hau gaba wannan ya gane wannan na zuwa sai su hau gaba akan arniya sababin zina suna ainihin gaba da junan su kuma suna musulmi suna sallah suna salati sai a zo za a haɗa sahu sai kaga wannan ya ki yadda su haɗa kafaɗa da kafaɗa da wannan dan me wai yana neman budurwar shi wanda yake zina da ita wannan duk kaɗan cikin makircin su ne to sa'an nan wannan yarinya ta gama ɓata tarbiyyar ‘ya'yanku maza to saura ‘ya'yanku mata ‘ya'yanku mata kuma suna nan suna sha'awar shiga irin tata abu na farko da za a fara shine ‘ya'yanku mata za su daina kitso za su je su ma za a ƙona kansu a ƙulle ta baya sai a ɗan sa ribon an yi gayu kenan ta fara zama baturiya ta fara cin ganye kanta ya fara wayewa tana yawo da hijabi to yanzu za ta daina yawo da hijabi in ubanta ya matsa mata sai ta yawo da hijabi tana fita da hijabin sai ta sauke shi ta wuya sai ta rataye shi yana lilo a wuya sai ta fito da kanta tana fin karfin uban sai ta daina yawo da hijabi sai ta dawo tana yawo da gyale ta ɓata tarbiyyar ‘ya'ya maza ta ɓata tarbiyyar ‘ya'ya mata ‘ya'ya mazan nan sun isa aure ba su da damar yin aure saboda me aure yayi tsada a ƙasashenmu mu an kawo masifu an kala akan aure kuma an samu malaman bid'a sun kare wa abin gindi sun daure wa abin gindi a ce za ka yi aure sai ka yi akwatin biyar akwatin man shafawa daban akwatin suturu daban akwatin pant daban akwatin rigar mama yaushe za a iya wannan karuwanci jama'a yaushe za a iya irin wannan karuwanci jama'a ya zama saboda Allah arna sun mai da musa kararru in ka tafi kasuwa arniya ta san ka zo menene haɗa kayan toshi ka zo yi sai ta ce zauna sai ta kawo maka coca cola kana sha duk ita za ta har haɗo maka ta san al'adar ku sai dai a haɗa maka kaza set kaza kaza set kaza kaza set kaza sun mai da ku shashashai sannan sai a samu malamai sai su ce ai duk wannan ai sadaki ne sadaki kaidi yake da shi in sadaki ne a ce sai kai atamfa kaza iri kaza sai kai kaza iri kaza amma cewa za a yi ka je je in ka yo da yawa ka kashe wa sauran 'yan matan farin jini ka raba su da nasu samarin tunda ba kowa da zai iya budurwar shi haka ba in kai kaɗan wata tsinanniya tana can shekara goma mijinta bai mata atamfa ba fa in aka kai mata ta gani sai ta ce cap abin da to Allah ya kiyaye ba laifi shi kenan ta kashe auren shekarar ta goma ita mijinta bai mata zani ba amma ga wani yayo zannuwa goma amma ta rena wai saboda ita ce gwaggwata kwari to kun ga duk irin wannan sharrin wallahi tallahi na daga cikin waɗanda suka ɗaura gindin shi su ne malaman in ba haka ba bature ya ce charity begins at home daga ina ne ake ganin tarbiyya daga gida ne kake fara zama mutumin kirki malami ya tashi aurar da ya yi irin ta ainihin salafus salih yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aurar da 'ya'yan shi ko annabi bai aurar da 'ya'yan shi bane sahabbai ba su aurar da 'ya'yansu ba to in ya zanko sahabbai sun aurar da 'ya'yansu bayan annabi ya aurar da 'ya'yan shi bayan ainihin atba'u tabi'ina da tabi'ai sun aurar da su. shin yaya annabi ya aurar da 'ya'yan shi yaya ne sahabbai suka aurar da nasu yaya ne atba'u tabi'ina da tabi'ai imamu malik ba yana da ƴa ba mun kawo tarihin ta anan hatta haddace muwaffa to yaya imam malik ya aurar da 'yar? ayi koyi da wannan ko ko wannan bai halatta abu maliku ba anan anan ba malikiya ba kenan sai a koma a hawaiya son zuciya to a ce malami na ahlus sunna ya tashi zai aurar da shi sai a ga abin a aikace to amma yanzu samarin da ke tafiya neman aure su suke kuka da zaka ji malami na ahlus sunna ne ka tafi neman yashi wallahi ka shiga uku ka lalace gwamma ka tafi neman yar bid'a ta fi sauki ta fi araha kuma aure albarkar shi ta danganci saukin shi ana son aure albarka to yayi sauki ba a son aure ya albarka to yayi tsada ku dai dubi auren da ake kashe yan kuɗi yan kaɗan a yi shi irin auren da aka yi na da sai ga gashi nan har yanzu tsoho shekarar shi saba'in ita kuma shekarar ta sittin suna nan zaune har yanzu auren su lafiya lau amma yanzu ka caza ka gani wani aure ne shekaru goma da suka wuce aka ɗaura shi har yanzu yake nan sai ka yi ɗe-ɗe-ɗe-ɗe saboda an yi akan ƙarya duk sanda mutuwa aure ta tashi sai an je kotu yana ta lissafi ya kashe kaza ya kashe kaza ya kashe kaza ya kashe kaza ya kashe kaza to shi yasa wannan na daga cikin abin da ya taimaka wajen wannan musibar a aikace malaman ba za su zo su aikata wannan ba malami ya daura wa yar shi aure da kanshi ya tafi ya kai ta gidan mijin da kanshi ko kuma ya samu wasu dattawa mata kwaya biyu kwaya uku su tafi su kai ta a ran nan da aka yi abu duk wata bid'a a ce a sadaki za a sa sadakin kuma a sa dan kaɗan a danka mata abinta ɗari biyu ne ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku a kai ta. yar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda malamai suka ambata cewa suka yi ai bashi ya aurar da ita sayyidina ali bashi da kuɗin ba da sadakin bashi aka bashi ita ta fi kuma yarka daraja ta fi yata daraja ta fi yar wana da wanta da kowa daraja amma bashi aka aurar da ita albaba'atun nabawiyya gaɓar annabi sallallahu alaihi wasallama ce wal jihatul mustafawiyya duk hankalin annabi na kanta amma ya ɗauke ta ya bayar bashi akan haka saboda albarka ake nema shin an samu albarka ko ba a samu ba ba shi nan ta haifi alhassan ta haifi Hussaini ta haifi muhsin ta haifi ummu kulsum ƴaƴan arziki irin albarka suka zama sayyida shibabi ahalil janna shugabannin samarin aljanna to amma yanzu kai saboda Allah ko shugaban samarin musulmi ka haifa saboda me saboda ba albarka auren kuna ga sai ƴaƴan iska ake haihuwa ƴaƴan da suke daka wa iyayensu kashi ko kuma su je su yi kisan kai su ƙetare a je a kama iyayensu a kulle a ta musu azaba to ai kokarin gyara wannan abin ka sani da cewa babu wani wanda ya taba karɓan wani abu sakamakon hanyar auren yashi wannan abu ya zama mishi hanyar arziki ba inda abin zai je ba wanda ya zan sai mai kuɗi ya aurarwa da yashi daga baya ya samu kuɗi saboda ya aurarwa da mai kuɗi auren nan albarka ake nema hanya ce ta bautar Allah hanya ce ta ibada sa'id ibn musayyib yana da ya ta haddace qur'ani ta san hadisai da fiqh da larabci da tarihi amma a dirhami biyu ya aurar da ita dirhami biyun nan kwatankwacin naira ashirin ne kuɗin har yanzu dirhami ɗaya naira ashirin da biyar dirhami biyu kwatankwacin naira hamsin kenan sa'id ibn musayyib ya aurar da shi akan haka ga almajirin shi kuma to yaushe za a samu matsala kenan malami ya ɗauki yaya ba almajirin shi ba shi kenan ba to amma sai ya zama malamin ba zai ɗauka ya bayar ba yana jiran sai an samu wani kwamishina ko darakta ko wani fansek ko wani minista ya zo ya auri yar shi shi kuma wannan ɗalibi yana jin malami mai zaƙin baki mai wa'azi mai komai da komai sai tura shi neman aure wani wurin don haka in aka je to dole ne malam yadda ai waɗannan abubuwan na bid'a domin mutanen anguwar sun ga shi ma malamin an yi wa shi an kawo don haka babu yadda bakin shi ba zai iya cewa to wannan dai akwati da sauran abubuwa ba daidai bane ba daidai bane minista ya kawo yarka jama'a mun fahimci wannan saboda haka in za a yi gyara a yi jama'a amma kar ku rinka yaudarar mutane to sakamakon wannan tsaurarawa na aure da al'amari ya tsanani shi ya haddasar da zinace zinace sai suka yi yawa zinace zinace sai suka yi yawa har tun abin da aibi ne a ce yar wani ta yi ciki yar wanta ta yi ciki yanzu kamar ya kusa ya zama wani yayi ne ma wani ado ne ma da wahala ma budurwa ma ta je ɗakin miji ma lafiya lau ba a taɓa ma zuban mata da ciki saboda bukata ta kan mata ba ta da yadda kuma za ta yi muna karatun sahihul bukhari bana mantawa 1993 yarinya ta rubuto wasiƙa ta aiko mana don Allah wai a tambayi iyayensu shin da ba za su yi musu aure ba za su aure su ne ƙarshe da muka kafa bincike muka matsa aka gano yarinya sai aka gano yarinya tana da masoya ɗari bisa ɗari a shirye suke da su aure irin na shari'a amma uban shi yana ganin duk talakawa ne fukara'u ne kuma shi tantirin matsiyaci ne shi ba ma talaka ba ne to yaushe al'amarinmu zai gyaru jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sakamakon wannan ne kuka ga duk al'amari ya lalace a takaicen takaitawa jama'a gaskiya wajibi ne musulmi su lura da waɗannan abubuwan duk mutumin da ya san ya baiwa wani arne shago haya ko kuma gida haya gaskiya ya karbi ya saba shari'ar musulunci wannan tafi ka je ka karanta littafin iqtida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim na shaykhul islam ibnu taymiya manyan malamai suka ce bai halatta ba shari'a ce mai tsanani akan duk mutumin da ya sake ya baiwa kafiri gidan haya ko kuma shago wannan aka ce kafirin amana ma kenan ina kuma ga kafirai irin waɗannan namu kafirai abokan gaba gadan gadan saboda haka bai halatta ba ka ba shi shago a kasuwa ka ba shi shago a gida ka ba shi ainihin ɗakin haya lallai ka je ka karɓe sai aka yi wa imamu ahmad ibnu hanbali tambaya a cikin wannan littafi ala gafata malam to ai kafirin zai iya ƙara kuɗi akan wanda musulmi zai bayar sai ce a'a bai halatta ba ne ba abin da ke faruwa yanzu ba kenan kafiri zai iya bayar da naira ɗari biyar a duk wata musulmi kuwa ɗari da hamsin zai ce zai bayar sai a ce ah, to an fi so ne inda alheri yake ai bukatar maji haji sallah ai bukatar maji haji sallah wai shi ma bukatar dai wanda ya gidan haya ya samu kuɗi to kaga maganar da annabi ya faɗi a cikin hadisi sahihi da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito da annabi ya ce idan mutum ya tayar ma neman kuɗi bai san addini ba zai lalata addinin shi kamar yadda ka san kura ko kyarkeci in tana jin yunwa aka sako ta cikin garkin awaki guda nawa za ta kashe kan fara ci a ce kyarkeci ya wata guda ba ci ba sha sai a sako shi cikin garken awaki ya faske wannan ya kifar ya faske wannan sannan ya fara ci kaga sai da ya barna tukuna sannan zai ci wadda za ta amfane shi to haka duk sa'an da mutum ya tayar ma neman kuɗi bai san addini ba yanzu shi wannan kawai kuɗi yake nema bai san addini ba bai damu da addini ba don haka abin da yake bukata ya tara kuɗi wannan kuma arne zai iya bayar da kuɗi don haka suna nan wannan gida ana nan sai an yi taron coci a nan sai an ɓoye bindigar da za a yaƙe ku a nan ana nan ana hira da matasanku ana nan ana hira da ku. ana bugun cikinku an san sirrin wannan an san sirrin wannan duk komai sun riga sun gama da ku ƙarshe kuma bayan kwana biyu sai a zo wannan gidan sai a ce ana son a karɓe shi gaba ɗaya za a buɗe nursery school yanzu an gama da manyan gaba ɗaya tun daga tarbiyyarsu har lafiyarsu an gama lalata su saura yan ƙanana waɗannan da ke ake haihuwa mai shekara uku mai shekara biyu sai a buɗe musu nursery school sai kowa sai je kai dan shi wannan nursery din a ɓata tarbiyyar shi a lalata komai nashi waka irin ta arna za a koya mishi da haka lallai jama'ar musulmi sai musulmi sun tashi sun yi tsayin daka abin takaicin ne jama'a al'amarin ma da yake a sarari kowa ya kasa fahimta balle a haɗa kai a aiki balle waɗannan matsalolin da muke faɗi yanzu misali makaranta irin ta tahfizul qur'an yadda ya kamata yadda ta kamata a tsara ta har yanzu ina jin ba mu da lafiyayyar guda ɗaya a garin nan ba wai babu makarantu na tahfizul qur'an ba akwai amma shin an tsara su an ba su haƙƙin su yadda ya kamata a ce a shekara biyu mutum zai haddace qur'ani don ka'ida hadda qur'ani in an tsara salaf a shekara biyu ne cip mutum yake haddace qur'ani shekara biyu cip zaka haddace qur'ani to sai an tsara ya zan yaron nan nan zai kwana a nan zai ni, a nan zai duk harkokin da zai yi haddan nan ta alqur'ani ake so yayi kadai da zaran ya gama haddan nan ta alqur'ani a fara koya mai ma'anoni na alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fiqhu larabci tarihi sa'an nan a fara koya mishi boko ka gani in kafin shekara ashirin bai zama injiniya ba ko ya zama dokta tunda da me ya fara da qur'ani kwakwalwar shi qur'ani ne mata asubanci yaya za a ba za ta iya daukan abubuwan alkhairi ba Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu wannan hadisi da malam ya kawo gashi a ƙasa yace afrajahu muslim ko mun yi takrijin shi sadisan abu na shida daga cikin abubuwan da suke munana ne mutane suke yin su a lokacin bukukuwan sallah takhsisu ziyarati al-qubur yawm al-eid ware ainihin wato ranar idi da ziyarar makabarta a ce sai ranar idi ne zaka ga cewa kuma za a tafi ziyarar makabarta shar'an musulunci bata hana maka ziyarar makabarta ba namiji ko mace sai dai mata an hana su yawaita ziyara ainihin kabari sannan kuma in sun je din ya zama ba za su yi abubuwan da suke haramun ba kamar ta je ta fashe da kuka ko ta birgima in an san za ta natsu akan haka babu laifi annabi ya umarci matar shi Aisha akan ta je ziyarar dan uwanta Abdurrahman hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim ziyarar kabarin dan uwanta Abdurrahman sa'annan abinda annabi ya hana yawan ziyarar ga mata namiji zai iya ziyarar kabari mace za ta iya ziyara amma mace an hana ta yau tana kan hanya gobe tana kan hanya to amma sai kaga wasu sun ware sai ranar sallah ne kadai ake zuwa wannan ziyarar wa tawzi'ul hulwiyat da kuma rarraba ainihin wato alewa ko kuma abubuwan zaki wal ma'kulat da abubuwa waɗanda suke na ci a makabarta din wal julusu alal qubur da kuma zama akan kaburbuka din zama akan kabari haramun ne nafsin hadisi ne sahihi yazo cikin sahihu muslim manzo Allah yace da mutum ya zauna akan ainihin wato kabari gwamnati ya zauna akan garwashi garwashin ya huda tufafin shi ya je ya taba jikin shi wal da kuma cuɗanin maza da mata duk sai kaga an tafi ziyarar makabarta shi suke kira waliyai sai ku ji an ce za a tafi waliyai za a tafi ziyarar kaburbukan waliyai wa sufurul majin da kuma ainihin fitar da fuska wanda yake almajin na rashin kunya a sufur shine mace ta bar fuskar ta a buɗe to almajin wanda yake yana cuɗanye da rashin kunya da tsiwa abubuwa na rashin dacewa wanda ya hatu alal amwati da kuma koke-koke na mamata a wurin ainihin makabarta ɗin wa zalika minal al-munkarat adh-dhahirat wa min da ma waɗansu abubuwan da waɗanda suke munana ne kuma a sarari munin su yake a ƙasa malam yace wanzur tafsilati tafsilatin ukhra min bida'il qubur fi kitab ahkam janaiz ka duba ainihin wato wasu bayanan dalla-dalla daban game da bidi'o'in da ake yi a kaburbuka a cikin littafin ahkamul jana'izi shafi na 258 zuwa 267 li shekhin al-albani na malamin mu albani hafizahullah Allah madaukakin sarki ya tsare shi ma'ana ya ne maka ishara ka je ka duba ahkamul jana'iz za ga ƙarin bayanai dangane da bidiyoyin kabarbuka da ake sabi'an abu na bakwai al-israf wa tabziru bima la fa'ila tahtahu ainihin almubazzaranci da barna wadda take ainihin mutane suna yi ranakun sallah babba ko karama wanda yake babu wani alheri ba wani amfani da ke biyo baya wala maslahata fihi kuma babu wani ainihin wato maslaha babu wani muhimmanci da zai biyo baya bayan an yi haka wala fa'idata minhu wanda yake kuma babu wata fa'ida da za a samu bayan wannan almubazzaranci yaqulu Allah ta'ala Allah ya ce wala tusrifu karku ku rinka yin barna innahu la yuhibbul musrifina Allah baya son mabarnata suratul anani aya ta ɗari ɗaya da da arba'in ɗaya wal a'raf da kuma suratul a'raf aya ta talatin da 31 wa yaqulu jalla sha'nuhu Allah wanda yake al'amarin shi ya haɓaka yace wala bazzir tabzira kar kai almubazzaranci matukar almubazaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lallai masu almubazaranci to dangin shaydanu ne suratul isra'i aya ta 26 da kuma ainihin aya ta 27 ma'ana almubazzaranci umuman dukkan shi ko yaushe haramun ne amma kuma inda tsananin haramcin yake bayyana shine ranakun sallah da karama da babba nan sai ka ga mutane suna almubazaranci da dukiya da tufafi da abinci da abubuwa waɗanda suke wasu na can suna da bukata su kuma nan abin ya musu yawa ana barnatarwa to wannan bai halatta ba wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi yana cewa la tazulu qadam ibn adama yawm al-qiyamati inda rabbih hatta yus'ala a ranar alkiyama kafafuwan dan adam in ya miƙe ba za su matsa ba daga wurin ubangijin shi har sai an yi mishi tambayoyi an sai malam ya ƙetare asalin matsalolin sai ya kawo wadda yake son ya hujja da ita sai ya ɗige ɗige hadisin yadda ya zo shine sai an tambayi ɗan adam game da abubuwa guda biyar abu na farko da za a tambaye shi za a tambaye shi game da rayuwar shi rayuwar shi yaya ya rayu yaya ya cinye wannan rayuwa tashi za a tambayi mutum game da samartakar shi a yaya ya karar da samartakar tashi sa'an nan za a tambaye shi game da ainihin ilimin shi ta yaya ya aiki da ainihin ilimin nashi to sa'an nan cikon na biyar ɗin shine wa malihi za a tambaye shi game da dukiyar shi min aina sababu ta ina ya samu wannan dukiya wa fima an faƙahu kuma ta ina ya ciyar da ita da ya same ta ta ina ya samu kuma ta ina ya ɓatar da dukiyar to kaga duk sanda za ka yi almubazaranci ko da dukiyar halacce to kuma za a tambaye ka to yaya kuma kai ka karar da ita mahallin shahid kenan gashi wannan hadisi yace rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi a lamba hadisi na 2416 wal da al imam al khatib al tarihi a cikin littafin shi mai suna tarihu baghdad mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da arba'in an ibn mas'udin daga sahabi ibn mas'udin wannan hanyar da tirmidhi da baghdadi suka ruwaito da da suka ruwaito ta sai malam ya ce fihi ba'a akwai rauni kaɗan a ciki walakin na lahu shawahid yace sai dai kuma wannan hanyar tana da wasu hanyoyi da za su ƙara shaidarta an abi barza wadda ainihin abi barza sahabi ne ya ruwaito inda darimi a cikin riwayar darimi a juz'i na farko shafi na 131 wa abinu aymin da al-imamu abu al-asbahani a cikin littafin shihliyatul awliya mujalladi na goma shafi na 232 dubaisi da kuma ibn dubaisi wa ibn da ibn dubaisi fi zail tarihi bagdad a cikin littafin shi zail tarihi bagdad juz'i na biyu shafi na 163 wa an mu'azin haka nan ya ruwaito wannan hadisi inda al-khatib yana nan khatib ne ya fitar da shi a cikin mujalladi na goma sha biyu a tarihu da din shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya a takaice sai malam ya ce fal hadisu hasanun wannan hadisi hasanun ne wato hasanun li ghairihi kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka almubazaranci ba kyau saminan abu na takwas أبن تقوس يتي ترك كثير من الناس الصلاة في uzrin shar'i in عذر ce ranar sallah ce. to shi kenan sai kaga da yawa daga cikin mutane sun bar sun ki zuwa halartar sallar jam'i a masallaci ba tare da wani hanzari na shari'a ba waqtisaril ba'd ala salatil eid duna sa'iru salawat sai kaga wasu sun takaitu akan yin sallar idin kawai banda sauran salloli na farilla kaga ya je yayi waccan sallah amma kuma bai zo yayi waɗannan na azhar da la'asar da magariba da isha waɗanda farlancin su ya fi wajabcin wancan karshe wannan babban kuskure ne malam yace tallahi innaha la ihdal kubar ya ce na rantse da Allah rantsuwa ta ban mamaki wannan na daga cikin bala'o'i manya manya domin ta in suka yi amfani da ita wajen rantsuwa to rantsuwa ta ban mamaki ce in balarabe ya ce tallahi ma'ana rantsuwa yake amma a cikin ban mamaki abin akwai ban mamaki mutum ya halarci sallar jam'i game da idi amma sallar azahar da la'asar kuma ya ƙi zuwa sallar jam'i tare da cewa azahar da la'asar karfin su ya fi karfin sallar idi to akwai abin mamaki tasi'an abu na tara adamu ta'atufi ma al-fuqara'i wal masakin rakin tausasawa talakawa da miskinai fa yudhiru abna'ul aghniya surura wal farh sai kaga 'ya'yan mawadata ranar sallah sun bayyana ainihin farin ciki da annashuwa da halin kwanciyar hankali wa ya'kuluna al-ma'kulati shahiyya kaga suna cin abubuwa na ban sha'awa yaf'aluna hadha kullahu amama al-fuqara'i wa abna'ihim suna aikata wannan ne a gaban talakawa da 'ya'yansu. sai ga ɗan mai kuɗi ya fito da biskit yana ci dan talaka kuma ko gyaɗa soyayya ba zai samu ba a wannan ranar dan mai kuɗi zai ga ya fito da gwangwamen kafar akuya yana ci yana abin nan romo yana bi ta karkashin hannun shi wancan dan talaka yana bi yana dan lashewa ba yadda zai shi baban shi Allah bai bashi ba kuma su waɗancan masu kuɗi ba za su yi tunani ba sai ce juna shu'urin eh, duna waɗannan masu kuɗi da su da 'ya'yansu haka suke ba sa ko jin tausayi aw ta'awun ko kuma jin su ya dace su taimaka awul mas'uliyya ko kuma su ga cewa ai ya cancanta ma da su tambayi kansu shin haka ya dace tukuna kuma ba su tunanin Allah zai tambaye su akan haka ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kolo tare da cewa manzon Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba shi da imani har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi wannan hadisi gashi a ƙasa mala yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na goma sha uku wa muslim haka al-imam muslim a lamba hadisi na arba'in da biyar wa rawahu an-nasa'i al-imam nasai ma ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na takwas juz'i na takwas shafi na ɗari da goma sha biyar والبغوي ده الامام البغوي a cikin littafin shi sharh sunna lamba hadisi na dubu uku da al da an-nasa'i da baihaqi sai suka yi kari a cikin tasiri wayar cewa min al-khairi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ba shi da imani har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi na alheri ashe in kana so wa kanka sharri to ka so ɗan uwanka amma in alheri ne to ka so wa kanka wa isnaduhu sahihun isnadin wannan ainihin ƙarin da aka samu min alkhairi sahihi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kaga sai a sa lura akan irin wannan jama'a kai kana da hali sai ka je ka ci ko ledoji ga kaji ga naman ginsani ga rago duk abubuwa za ka ci nau'i nau'i amma makwabcinka kuma ga ɗaki ga ɗaki kai ka tabbatar da babu hali to madadin sai ka yi mishi abu cikin rufin asiri sai ka kira shi gefe guda ko a wajen sai ka bashi kuɗi shi ma ya ko a sa sunan shi a cikin wannan ginsami da za a yi ko kuma shi ma a yanko a bashi ko a kawo wannan dukiya da ka gani abin da ka ɗiba ka kyautar shi za ka samu sakamakon shi a lahira abin da ka ci wannan tuttuka zai zama ya koma ka kasa yadda shi a masai sannan kuma Allah yana jiran a yi maka tambaya game da shi Allah ya shiryar da mu ashiran abu na goma daga cikin abubuwan da mutane suke ranakun sallah waɗanda suke ba kyau albida'u allati yaf'aluha kathirun min almutashayyikhina bid'o'in da ake sama muta ko muta almutamashyikhina wato waɗanda suke shehuntar da kansu wato mutanen da ba shehunnai ne na gaskiya ba amma zai su ɗora wa kansu ainihin shehuntaka to irin waɗannan bidiyo'i da su waɗannan ainihin wato masu shehuntaka ƙarya suke yi na daga cikin bidiyo'in da wajibi a bar su a ranakun sallah ko kuma a lokacin bukukuwan sallah bid'awat taqarrubi ila Allah suna yin waɗannan bidiyo'i ne wai da nufin neman kusantuwa zuwa ga Allah ma annaha la asla laha fi dinillahi ta'ala tare da cewa waɗannan bidiyo'i ba su da asali a cikin addinin Allah wa bida'un bid'un yake bid'o'i ne masu yawa da zaka ga irin waɗannan malaman ƙarya masu rintan shehuntaka zaka suna yi a ƙasa yake unzur shay'an minha fi kitabi ayadul islam in kana son ganin kaɗan daga cikin wasu bidiyo'in da waɗannan malamai suka kirkiro a lokutan sallah to ka duba littafin a ayadul islam shafi na hamsin da takwas fasla bida'il idaini faslin da ke magana akan bidiyoyin idi guda biyu Allah ya kiyaye to sai malam ya ci gaba da cewa a bidiyo'in suna da yawa walan azkura minha illa shay'an wahida yace amma guda ɗaya zan faɗa daga ciki kawai don ta zama misali li Allah takhrujar risalatu an maqsudiha yace domin kada wannan littafi namu ya fita daga makasudin shi littafin malam ya ce zai yi zai yi shi a takaice to ya suka kawaita misalai kun ga sai zan ya fita daga ka'idar da ya dora to sai yace misali ɗaya zai buga fa inna kaseeran min al domin akwai da yawa daga cikin al malamai masu hudubar idi da hudubar juma'a wal wa'az da kuma ainihin malamai masu wa'azi yalhaju na bihi zaka ga ainihin wato suna ta yin wa'azozi suna ta ɗaga murya da irin waɗannan bidiyo'i wa huwa taqarrubu ila Allah subhanahu ne neman kusanci zuwa ga Allah mai tsarki bi ihya'i ilailatai ta ainihin hanyar rayar da dare rakin idi daren idi daren sallah sai a ce a tashi a kwana zikiri ko a kwana sallah ko a kwana abubuwa dai gashi nan to abin mamaki jama'a shine kamar bayanin da na yi a tukanmu na baya cewa na daga cikin abubuwan da suka kawo bidi'o'i a ƙasan nan shine jahilci jahilcin nan na ce yakan kasu kashi da dama amma daga ciki akwai jahiltar ainihin sunna jahiltar sunna kuma na ce ya kasu kashi biyu jahiltar sunna game da matsayinta wajen shari'a mutum ya rena ta bai bata matsayinta ba ko kuma ya jahilci yadda ake kani kancin hadisai hadisai waɗanda suke ba sahihai ba sai a ɗibo a yi ta hujja da su yanzu dangane da wannan bid'ar bana ma mace ce aka sa a gidan rediyo wata malamar ƙarya aka sa ta ita ce ta kawo waɗannan hadisan matattu sai ta kawo su matattun hadisai shi yasa ba wai malamai ake so da yawa ba amma ƙwararrun malamai ake so amma malamai sun taru su dubu amma ba su yi malami ɗaya ba mai amfanin su kwararre ake so guda ɗaya wanda zai tsaya ya tace mana ilimi amma lokacin azumin tsofaffi a a kawo malamai su zo rediyo lokacin kaza a kawo cika ciki malamai su zo rediyo lokacin raya dare da kun sallah malamai su zo shi ta kawo hadisai matattu da ka samu mutum ina ka kwaso hadisan shi ma zai ka ya ce ya ji ya kwaso su ne a cikin tanqihul qawli ya kwaso su ne a cikin tambihul gafilina ya kwaso su ne a durratun nasihina me ya hana ka je ka buɗe sahihul bukhari ko muslim ko riyadu salihin ka samo hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka dubi abin da yake daidai ne ka tabbatar abin da ba daidai ba amma wai sai mutum ya ce in kai ba su inganta a wurinka ba ni sun inganta a wurina. haka ake yin ilimi wai in kai ba su inganta a wurinka ba to ni sun inganta a wurina. to ka'ida kwaya ɗaya ke rak a wurin malaman hadisi ta inganta ko ta raunanawa in dai za a tsaya a kanta to zai zama ingantawa da raunanawa zai zama daidai wa daida sai dai in wani ya ɗauko wata ka'ida daban ya ya kasa wa kanshi ko kuma ya ɗauko ka'idar da take sananniya ce sai ya haɗa ta da son zuciya sananniyar ka'ida sai ya haɗa ta da son zuciya shikenan sai a ce a kai hadisan ba su inganta a wurinka ba amma ni sun inganta a wurina wannan ma wata sabuwar a ce kuma Allah ya kiyaye to malam ce sai kaga ainihin suna yin wannan suna raya waɗannan darerakin idi wala yas'aluna zalika fa hasab yace ba ma iya wannan kawai suke yi ba da a ce raya dare rakin idin kawai suke to da sauki bal na zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu mafi hadari shine su yi wannan bid'ar kuma su danganta asalinta ga manzon Allah cewa wai annabi ya ce man ahya lailatal fitri wal adha wanda ya raya daren karamar sallah da babbar sallah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu zuciyar shi ba za ta mutu ba ranar da zukata ke mutuwa kai da jin wannan kasan akwai rakakatul alfazi daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi saboda ko zaƙin larabcin wannan ko bobawa ya tsara shi haka in ya koyi larabci ba za a samu irin wannan rakikar ba haka akwai bobanci a ciki gwaranci a ciki da rashin kwarewar magana manzan Allah larabcin shi daɗin ji ya da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi a ƙasa malam yace wa huwa hadisin mawdu'un wannan hadisi yanke hadisin ƙarya ne kaga shi akai istawfal kalamu alaihi istawfa الكلام عليه أستاذنا الألباني في سلسلة ba'ifa ya ce babban مالمي محمد ناصر الدين الألباني يا تكا cikakken magana cikakkiyar bayani akan wannan hadisi a cikin littafin shi silsilar ahadith ba'ifa a cikin lamba hadisi na 520 da kuma lamba hadisi na 521 falturaja sai a koma ainihin a duba a gani a cikin mujallabi na biyu na silsilar ba'ifa kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam ya ce wala tajuzu nisbatuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama biyayya shirya dai ita ce shirya annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa daren sallah hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim riwayar da jabir ya game da siffanta aikin hajji cewa a daren sallah manzon Allah daren sallah kwanciyar shi ya baccin shi ba abin da ya ƙara daga abubuwan da ya saba na ibadar yau da kullum ka saba yin shafa'inka da wuturi ko ka saba kai raka'a ka goma sha ɗaya ko ka saba kai karatu cikin ka na alkur'ani to ka a ce yau daren sallah ne ka ƙara a'a sai dai kai yadda ka saba don haka manzon Allah da yadda ya saba sai ya kwanciya shi ya bacci haka ya zo cikin sahihu muslim jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kuma sai a duba ko da ba ku yi haka ba kar ku ɗauko wani kaset ku sa na kira'a a ce ai saboda yau daren sallah ne gobe sallah bari a sa waye ce kusa duk zangayi ne waɗannan abubuwan ibada sai an ce kai in ba a ce kai bakar kai ka koma ka zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu almas'alatul hadiya wal 20 mas'ala ta 21 malam yace fa hal hadha huwa al eid shin wannan ne idi ma'ana yin waɗannan bidiyoyin su ne idi jama'a ba su ne idi ba can abubuwan da aka lissafo maka a baya su ne idi to amma a takaicen takaitawa malam sai baka wannan ainihin wato amsa a waƙe yace mal illa an na'uda lidinina hatta ya'uda qudusuna al-mafqud mal illa an nakuna ummatan muhsiha muhammadu la siwahu anidu ما العيد إلا أن نعد نفوسنا للحرب حيث بها هناك نجود ما العيد إلا أن تكون قلوبنا نحو العدو كأنها جلمود كونوا أشداء على أعدائكم والله إن عدوكم لعنيد فالمسلمون مكلف بواجب لم يلههم عنه هوى وجمود والمسلمون كبيرهم وصغيرهم بين الخلائق عالم محمود eh waƙar da malam ya cika shi da ita ke ne ya ce to ga idi ne idi tukuna sai ce mal illa an na'uda li lidinina idi ai ba wani abu ne so ake mu dawo wa addinin mu hatta ya'uda kudus nal mafkudu har kudus din wadda muka rasa ta ta dawo hannun mu masallacin kudus inda za mu dawo kan addinin mu sai kudus din da muka rasa ta sai ta dawo wurin mu ma'ana masallacin kudus yanzu in ka je yahuda za su shiga su yahudanci kiristoci su shiga su buga ganga su kiristanci sannan musulmi su zo su kira sallah su yi sallah haka ake tana hannun kafirai to mu koma ga addini mu sai mu kwato kudus mal idu illa an nakuna ummatan idi ba wani abu ne sai dai so ake yi mu kasance al'umma fiha muhammadu la siwahu amidu al'ummar da ya zama in ba muhammadu ba ba wanda yake shine shugaba to shine idi abin da ake so ke mal idu illa an nu'idda nufusana idi ba wani abu bane sai dai mu zama mun kinsa kanmu lil harbi domin yin yaki haisu biha hunaka judu a inda anan ne za mu je mu bajinta a nan ne mu yi kokari yanzu kamar dangin can namu da ake azabtar da su a Kosovo shin ina kasashen musulunci manya manya ya aka yi suka shiru to a nan ne ake son mu je mu baje karfin mu mu je mu taimaki yan uwan mu musulmi dubu nawa aka kashe jama'a suna nan ba abin da suke da shi wani ko kayyankan albasa ba shi da ita an kama su an kashe sai a ce an yi kuskure ne wasu jiragen yaƙi ne suka yi ɓatar hanya suka je suka kashe musulmi ne ga sunan yan gudun hijira ne gudu za su ba abinci cikin su ba takalmi kafa su kawai gudu za su amma wai jirgi ya yi ɓatan kai guda biyu ya je ya kashe wajen dubu arba'in wai ɓatan kai ya yi jirgin shi kuma da ya ɓatan kai sai kuma ya je kashe musulmi bai je ya kashe arna ba kun gani to nan ne ya kamata mu je mu abin nan anan za mu je mu warga da ƙarfin mu mal'idu illa an takuna qulubuna idi ba wani abu bane so ake zukatan mu su kasance na hawal aduwi mu fuskantar da zukatanmu wajen maƙiyanmu ka anna hajal mudu zukatanmu su zama kamar duwatsu dangane da maƙiyanmu ka sha ƙasa shine yake hiya sakhar wato dutse shine ainihin jalmud kunu ashidda'an ala a'da'ikum ya ku musulmi ku yi kokari ku zama masu tsananin tsiyayya ga maƙiyanku ku tsananta musu wallahi malam yace na rantse da Allah inna aduwakum la'anidu maƙiyanku fa suna da taurin kai maƙiyanku kafirai suna da taurin kai don haka lallai sai kun zama masu tsananin kiyayya a kansu wal muslimuna kabiruhum wa sagiruhum musulmi kuma manyan su da ƙananan su bainal khalaiqi bainal khalaiqi alamun mahmud wato a tsakankanin halittu musulmi manyan su da ƙananan su to wata duniya ce wadda take na fal muslimuna mukallafuna biwajibin wato musulmi an kallafa musu wani abu wanda yake wajibi wanda yake wannan wajibi shine su kokarin hada kansu je su yaki ainihin kafirai lam yulhihim anhu hawan wa jumudu son zuciya da gidadanci ko kafewa wuri ɗaya daskarewa wuri ɗaya bai kamata ya shagaltar da su daga abin da yake shine ainihin wajibin can nasu ba wal muslimuna kabiruhum wa sagiruhum musulmi manyan su da kananan su bainal khalaiqi a tsakanin halittu alamun wata duniya ce su musulmi mahmud wadda take abin yabo mala yace wannan waka shi ma ya ɗauko ta ne daga cikin littafin munkaratul afrah a cikin shafi na sittin da ainihin bakwai littafi ne wani malami salafi ya yi shi mutumin a madina yake zaune munkaratul afra wato munanan abubuwa da suke faruwa a yayin farin cikin bikin aure bikin suna bikin kaza bikin kaza shine littafi akan haka to a nan malam ya ɗauko wannan li mahmud mahadi istambuli wanda yake mahmud mahadi istambuli shi wani babban malami ne salafi malam sai yace al mas'alatu thaniya wal 20 al khatima mas'ala ta 22 sai khatima rufe littafin an kare karatun littafin littafin ya kare sai rufewa malam yace hadha akhiru ma yassara Allahu li jam'ahu wannan shine karshen abin da Allah ya sauƙaƙe mini wajen tattara shi wa tartibahu da kuma tsara shi fil idaini game da hukuncin idi guda biyu wa ahkami hima da hukunce hukuncen kuma ya ta'allaqu bi himamin fiqhin da abin da ke alaka da su na fiqhu la yastaghni anhu al-muslimu ami musulmi wanda yake gama gari ba zai wadatu daga abin da ke cikin littafin nan ba kai har malamai ma za su amfani da dama daga abin da ke cikin littafin nan fadlan an ɗalibin ilmi balle ma ɗalibin ilmi ɗalibin ilmi zai karu da abubuwa da yawa a littafin nan malam yace aqdimuha wato ina gabatar da wannan littafi ko uqaddimuha ina gabatar da shi tazkiratan lil muslimina jami'an dan ya zan ainihin wato tunasarwa ga musulmi baki ɗayansu hatta yusahihu ibadatihi yadda yake za su gyara ibadojinsu wa yuqimu a ko wa yuqawwimu qurabatihim kuma su ainihin daidaita wato al'amuran da suka shafi harkokin da suke domin samun kusanci zuwa ga Allah ittiqa lillahi dan yazan sun yi haka ne domin taka tsantsan wajen biyayya Allah wa khawfan min Allah ya zama kuma sun yi haka ne saboda tsoron Allah wa muhabbatan fillahi kuma yazan sun yi haka ne saboda son Allah fa in akhta'ati mala ce in har na yi kuskure a cikin wannan littafi wajen rubutu da na yi ko wasu bayanai wa min nafsi to wannan kuskure ya faru ne daga kaina ba daga Allah ba wa min shaytani kuma daga shaytan ne wa in asabtu in kuwa na yi daidai wajen ainihin bayani wa min Allah wahdahu to daga wurin Allah ne shi kadai kaga wannan tawali'u ne ainihin na malamai kuma wannan haka al'amarin yake to ni ma da na karanta kafin ƙetare wannan wuri a takaice abin da nake faɗe kenan inda na samu kuskure na tuntuɓan harshe wajen karatu ko fassara to wannan kuskure kar ka zargi Allah a'a kuskuren ya faru ne daga gare ni kuma ta hanyar shaidan ne ina kuma roƙon Allah ya tsare ni daga ainihin shaidan daga karkacewar shi da duk ainihin abubuwan da yake sawa na fitina abin da ya zan daidai kuwa to ka tabbatar cewa wannan daidai daga Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya wa akhiru da awana karshen abin da muke roƙon Allah abin da muke cewa an alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa kataba haris hari waye rubuta wannan littafi shine baban harisu ali ibn al-hasan ibn ali ali dan hasan dan aliyu az-zarqa ya rubuta ainihin wato a garin az-zarqa al-urdun urdun ita ce jordan fil khamis ashar a cikin rana ta goma sha biyar wato kwanan wata na goma sha biyar min shahari safar khairi na watan ainihin safar safar mai alkhairi من السنة الرابعة بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية wato hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu yau shekara goma sha shida kenan da ainihin gama rubuta wannan littafi alhamdulillahi wato eh, karatun wannan littafi ya ƙare sai a shafi na baya sai ya kawo almas'alatu salisa wal ishiruna al maraji wato reference sai kawo littattafan da ya amfani da su wajen ainihin tattara wannan littafi ya kawo alkur'ani sannan sai ta jero littattafan da ya amfani da su gashi sai da ya amfani da littafi guda tamanin littafi tamanin ya nazari duk da alkur'ani wajen haɗa wannan littafin da kai zaka kudin ne ka sa aljihu sai yasa an zaka yi rubutu ka tabbata ka tattalin references kana da inda ka karanto ka ne kana faɗin hujja za ka ga sai a ce littafi kaza a ainihin wanda malami kaza ya yi wanda aka buga a maɗaba'a kaza a shekara ta kaza shi yasa duk sanda kake rubutu ko da ɗalibi ne kai kana rubutu kana bincike za ka yi ainihin aikin digiri ne ko diploma ne ko masters ne sai ka kawo irin wannan ka jeranto littattafan da kai amfani da su kuma duk inda kace a duba bukhari to ce juz'i na kaza shafi na kaza lamba hadisi na kaza kar ka sake kuma kai ƙarya ko kuma ka yi abin da yake da zato ne yanzu kana son za yi hujja sai ka ce wannan hadisi ainihin yana cikin bukhari alhali ka san ba shi cikin bukhari kar kai yi ƙarya kar kuma kai hukunci da zato Allah madaukakin sarki ya shirya da mu don haka daga ƙarshe ya jama'a abin da muke cewa shine a ji tsoron Allah abin duk da aka ji cewa na gaskiya ne tabbatacce ne a yi ƙoƙari a bi shi abin duk da aka tabbatar da cewa wannan ainihin wato abu bid'a ne a tabbatar da cewa an guje shi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to muna da ainihin dan sauran lokaci kamar mintuna goma haka ba mu sani ba ko akwai wasu tambayoyi ya kamata za a iya bada dama domin shigar da su insha Allah masu ma'ana na'am alaikum na'am na'am sallar idi aka yi aka manta da kabbar bari a raka'a ta biyu shikenan insha Allah ba za a ce sallar ta baki ba sannan ba za a kalla ko da an fara fatiha au ba a yi ruku'u ba a'a tunda ba a riga an yi ruku'u ba ko da an fara fatiha sai a yanke fatiha sai a dawo a lissafo kabbar bari in aka yi kabbar barin sai a zo a ci gaba da karatun fatiha in ya zan an riga an gama fatiha to in aka idar da sallar sai a yi ba'adi dan ya zan an yi wani ƙari kenan da kuskure mu kuwa ba a kai ga ainihin gama wannan fatiha din ba mun fahimci wannan da kyau ko sai a ainihin wato eh, gyara kabbar barin in ya so sallar kuma sai a yi ta ba tare da sai an sake ba a diba din insha Allah na'am na'am na'am a'a mimbari da aka ce annabi ya hau ya hau matakalar farko ne mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matakala uku matakalar farko din ce yakan hau sai ya sallah in ya idar da sallah ya ce yayi ne dan a kalle shi kuma ai koyi da sallah shi akan minbari insha Allah na'am a'a to ban san ta ba ban san cewa akwai wata riwaya cewa matakala ta biyu ba ni dai ta ɗaya a nan ne na karanta yana cikin sahihul bukhari har har Ahmad ibn Hanbali yayi tambaya ko aka tambaye shi game da hadisin cewa wannan ya nuna kenan dan liman ya ɗari mamun shi da shibiri ɗaya babu laifi kenan to kaga shibiri ɗaya kamar ɗani ɗaya kenan da shine malaman fiqh suka ce in liman ya zan yana sama da mamun shi da ɗani ɗaya babu laifi yana nan cikin bukhari kaga shi ke ƙara tabbatar mana cewa a matakalar farko ne insha Allah wa alaikum salam na'am na'am idan mutum ya ɗauko bashin ƙasur ya iso da ita gida <clears throat> idan da sauran lokaci bai fita ba shi kenan zai rama ta a cikakkiyar sallar in kuwa lokaci ya riga ya fita kamar a ce a zahar ce ko la'asar sai zan rana ta riga ta faɗi sai rama ta a kasuru a takaice kenan insha Allah na'am na'am in na'am ai shi yasa jiya da ne wannan magana ce ku je ku duba littafin adabu zifa idan da da kuka duba wannan targhib wa tarhib din shi sharhin na amara da a ce kun je kun duba littafin eh, adabu zifa da kun ga raddin wannan magana yaya za ka yi da'awar nafsu sai da dalili to lokaci ya kure insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika